Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a da yaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Masu Assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Kwamitin kula da harkokin shari'a na Majalisar Dattijan Amurka yanzu haka yana tattaunawa da babban dan shugaba donald trump shi da tsohon shugaban kwamitin yakin neman zaben na trump kwamitin dai zai yi wata ganawar sirri da waɗannan mutanen biyu ne a sati mai zuwa idan allah ya kai mu kuma babban makasudin yin hakan shi ne kan batun zargin da ake yi wa ƙasar rasha na kutse a harkokin zaben shugaban ƙasa na amurka da aka yi a shekarar ta gabata kwamitin ya faɗa jiya juma'a cewa babban ɗan trump shi da paul manafort suna tattaunawa da su akan yadda za su yi wannan maganan da kuma yiwuwar su dawo da wasu muhimman takardu da ke kunshe da bayanai masu tasiri sanarwar da ta fito daga kwamitin ya ce ba zai gurfanar da waɗannan mutane biyu ba kuma ba zai tilasta musu su ba da ba'asi a bainar jama'a ba amma kuma sanarwar ta ce kwamitin na damar yin hakan wani lokaci nan gaba idan bukatar hakan ta taso su dai waɗannan mutane biyu yanzu haka suna fuskantar binciken jami'an tsaro domin sun gana da wani lauyan ƙasar rasha lokacin yakin neman zaben shugaban ƙasar amurka a shekarar ta gabata an samu bayanai da suka tabbatar cewa shi babban dan trump wato dan donald trump ya gana da wannan lauya da tunanin cewa za a bashi wasu bayanai da zai iya amfani da su domin kuntatawa abokiyar takarar baban nasa wato hillary clinton babban jami'ar 'yan sandar minneapolis da ke jihar minnesota da ke nan amurka ta sauka daga kan mukaminta bayan wani dan sanda ya harbe wani dan kasar australia mai shekaru 48 har lahira a cikin satin ta gabata babban jami'ar mai suna jane hattiu ta aike takardanta na barin aiki ne a shafinta na hanyar sadarwar facebook a jiya juma'a tana cewa wannan abu da ya faru a ranar asabar din da ta gabata da ma wasu ire-irensa ya sa tana ya sa tana ganin ya dace ta ajiye aiki ta yi jimamin wannan al'amari ta ce ta shirya ajiye aiki domin a wasu domin a samu wani sabon jini mai kuma sabon tunani domin ganin ya samu hanyoyin da zai inganta ayyukan 'yan sandan wannan birnin gaba sai dai kuma wata jarida ta cikin gida ta bayyana cewa ita hatiyu ta sauka ne sakamakon kiran da magajin garin birnin bestie hodges ta yi mata wata ce a gaskiya gunduman bai da sauran wani kwarin gwiwa ga wannan jami'ar yanzu aka dai mataimakiyar jami'ar 'yan sandan nan an arandondo ta shirya za ta maye gurbin hatiu din dama da ita hatiu ta jima tana shan suka domin ba wannan ne karo na farko da abin abin da suke kallo a matsayin sakaci ba ya faru a karkashin ta domin ko a kwanan baya an zarge ta da kin dawowa da wuri cikin birnin daga wata jiha sa'ilin da ta da wani ɗan sanda da ke zaune a wani shinge ya harbe wata mata bisa kuskure matar ku wacce aka harbe ta ta fito ne lokacin da ta ji wata na kuwa na kawo mata ɗauki domin ana neman a yi mata fyaɗe labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban ƙasar amurka donald trump ya gargaɗi ƙasar iran cewa ta gaggauta sakin amurka wanda take tsare da su idan ba haka ba ko zai zai ɗaukar wa ƙasar tsatsauran matakai fadar white house ta faɗa jiya juma'a cewa shugaba donald trump a shirye ke ya ɗauki matakan ba sani ba sabo kan ƙasar iran muddin dai bata saki amurkawa da take rike da su ba ba da haƙƙinsu ba wannan ko ya biyo bayan wani ɗan ƙasar china ne amma ba amurke mai suna yu wang da aka yanke hukuncin shekaru goma akan laifin leƙen asiri amurka ta yi allah wadare da wannan hukuncin ta ce kuma ba za ta lamunta da irin wannan tabi'a na kame mata 'ya'yan kasan ba ba tare da ba tare da bin doka na hukunta su ba amurka ta bayyana wang a matsayin mai suna robert levison wanda jami'in tsaron amurka ne amma sama da shekaru goma ba a san inda yake ba a cikin kasar ta iran haka kuma amurkan ta buƙaci iran ɗin ta saki wani ɗan kasuwa mai suna siamak namazi shi da mahaifinsa wato bakwai. majalisar dokokin ƙasar venezuela wadda 'yan adawa ke da rinjaye a cikinta ta nada wani sabon babban alkalin kotun kolin ƙasar abinda babban kotun ƙasar nan take ta sa kafa ta yi fatali da shi yanzu wannan dai shine sabon rikicin da ke neman ya kunno kai a wannan ƙasa a jiya juma'a ne dai majalisar dokokin ƙasar ta nada sabbin alkalai har su goma sha uku da kuma wasu mataimakansu ashirin amma nan take babban kotun ƙasar ta ce wannan ya saɓa wa dokar ƙasa kuma wani yunkuri ne na wuce iyakarsu dama dai majalisar tana cike da 'yan hamayya kuma suna yawan samun saɓani da alaƙa da babban kotun ƙasar. kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkama da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin na abari ya huce wannan safiya ta asabar da fata an tashi lafiya. haka yake malam iro da fatan kai ma ka tashi lafiya alhamdulillah sai godiya yau muna jin waƙoƙin yawan cewa yi wannan kuma mamman duka sarkin gogen kana duka na da kada kada fa dabo <laughs> to Allah za mu dace ai wancan makon ka san wani ko mako biyu ne da ya wuce ka mm. sa wani mai mawaƙin nan Alhaji wane ne wanne ne wanda ka saka yana wani waka kamar shi ma shigan wakan ko su yake bu ko barayi barayi ne ko me to a marigayi sala mai kwanko mai kwanko yawa wakarsa ta boss mai kaca to kamar yan banza Allah sarki to shine eh. ka banne da sarkin ba duku da amin da wakan nan ai yana son ta nace za mu je ga yanda za a yi muna fita zan eh, zan baka eh, wakan nan ka tura masa nace Alhaji Ibrahim ne mai kundin mm. wakoki <laughs> muna fita dan baka wannan waka ta boss mai kaca ka tura masa to muna godiya mm. a in ka saurari wakar so <laughs> sosai mm. wato yana taɗin cewa ya tura yara ne eh. an ji an dake su an eh, cashe su ba kuɗi ba ba wane ne <laughs> na ce to fa ina ga barayi sai suka haɗu da shi kenan <laughs> to ga ɗan bangaisuwa tare da fata alheri zuwa ga malama zainab ibrahim sa'id a zaria tare da angonta dr salihu lukman waɗanda aka ɗaura aurensu a farko wannan wata na yuli mm. allah ubangiji ya sanya alheri dan bangaisuwa zuwa ga turakin giya da alhaji muhammad sabo tare da barwan giya da alhaji abdulkadir sabo sai malam jamilu abdu guyaba na gidan rediyon brc fm da ke garin kirfi a jihar bauchi tare da alhaji aliyu mai adashe na ungwarimi a Jos da mm. fatan duk kunanan lafiya. Ga ɗan bangaisuwa zuwa ga dokta Ɗayyabo Adamu Badara na asibitin Badara a jihar mm. Bauchi da fatan kunanan lafiya da kanku. Muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga Shu'aibu Alkadir Hero tare da Ibrahim Rabi'u sai Nasiru Sa'ad Tukur da Usman Mu'azu sai dafi Muhammad tare da Kabir Aliyu a huta sai Abdullahi Haruna Magaji da Kabiru Abdullahi BKD idris abubakar muhammad da aminu sani dike tare da lawan mikael dukansu 'yan majalisar abar ya huce ta facebook haka kuma muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga 'yan majalisar tamu ta a bari ya huce wannan karan ta whatsapp irin su aliyu hassan s noma gusau tare da anas hoja birnin kebbi sai sani muhammad chindo wakarofin ke abocin yakubu tare da barista isyaku barau a mina sai wato dan buram na muradu wato muhammad hassan sai kuma barista dalami alhaji oshishi shi ma dai a nan jihar neja amina kenan mm. tare da shugabar mata fatima halliru daura sai hajiya binta kaura tare da hajiya gambo Maman Gusau shugabar mata ta kungiyar muryar talaka ta ƙasa a Najeriya. Mm. Sai shugaban majalisar abar ya huce na Facebook Ismail Umar Bima mai gwambawa mm. tare da sarkin gauraye Matthew Garba sai wato sa'ad kagarko tare da yusuf dingyadi sai ciyaman zaidu bala shugaban kungiyar murya talaka ta kasa a najeriya mm. sai muawiya zurmi tare da siraju kasim arugungu sai kuma gaisuwar wato hafiz a balarabe mm. sai mansur almu tare da muddassir sani birnin kebbi sai gaisuwar usman adamu alero tare da muhammad dan dattijo da fatan kunanan lafiya ga dimbin gaisuwa zuwa ga ɗaya shugaban gaurayen aliyu mm. muhammad umar na unguwar kwalle a kanan dabo hmm. tare da abubakar kalajanga jalin gwajar taraban najeriya sai garba na hali kamba hmm. da malam malam mai zanen hula gwalalo tare da alhaji sanusi wali sai nasiru aliyu da adamu tahiru dan agaji kenan hmm. sai kuma gaisuwar wato afan abuya tare da Muhammad Lawal Gusau da fatan dukkuna nan lafiya. To haka yake da fatan kuma sun ji wannan gaishe-gaishen fatan alheri. To sai zan fara in ce ne da saƙon taya murna na ɗaurin auren Aminu Ahmed Amina Aminu Ahmad da kuma Ibrahim Abubakar Adamu wanda za a ɗaura gobe Allah ya kai mu Lahadi karfe goma sha 11 na safe a gidan da ke kusa da Kankara House Bulus na Riminke Barod a kanan dawa Najeriya. Allah Ubangiji ya bada zaman lafiya. Amin sun amin. To zan fara sakon gaisuwar fatan alherin na abar ya huce zuwa ga Umar Faruk Gwaram a bauchin Najeriya sai kuma Rukayya Abubakar da Mustapha Kamal sai Husaini Alhaji Bukar Kawwa duka dai na dandalin namu ko in ce na majalisa abar ya huce na shafin Facebook. Mm. Sai Hadizatu Bobakar da Yusuf suleiman sai gaisuwar fatan alheri ta ado koli adoyi da kuma shehu umar sef sai hafiz ibrahim da dan hajiya medile gaisuwar fatan alheri a bari ya huce zuwa ga helwa dan dume da kuma abubakar sadiq tare da yahaya sa'idu sai gaisuwar fatan alherin zuwa ga abubakar aliyu da kuma muhammad abdullahi sai abdulmalik abdullahi real ustaz ah. wanda mm-hmm. shi ma duk dai suna dandalin ne ko kuma in ce majalisar ta amma a shafin facebook mm, <laughs> to shi ma musa muhammad inuwa za mu yi ka saƙon gaso fata alheri gare shi da muhammad hassan da kuma nazifi usman sai muhammad hassan salisu da nuhu ishak sai rabi'u shehu ps da kuma musa muhammad sai adamu umar baffa da abdullahi usman muhammad daga karshe jerin suna da ke na gaisu fata alherin su ne nasiru muhammad garba da lukman aliyu gusau da muhammadu inuwa sai muktar ibrahim da aliyu muhammad sai aliyu kaibo fulani da kuma awal adamu sai rufe da abubakar lawal yaro da fatan sun ji kuma suna cikin koshin lafiya. Hmm. yadda ake goge ko eh, goge na asali goge na asali fa mm. tsuran shi eh, yana kuma waƙi naira da kwabo sabon kuɗi sabon kuɗi eh, haka wannan waka mm. ita ma ba ta yau ba ba ta yau ba ta mm, haka wani labari za ka ba mu eh to wannan labari ne turo min shi akai ban sani ba ko kai ma ka ci karo da shi a shafinmu na irin shafukan da ake abota dinnan na whatsapp E, to amma da dan turanci ne amma ni zan iya faɗa shi da hausa mm, to bismillah mun eh, karkada kunno yawa to wato wai wani ne aka kama shi shi sunan shi nuru mm. to nuru yan sanda suka ritsa shi irin interrogation din irin tambayoyi din nan sai ya ansa laifin da yayi ya shasha bugu tukuna sai aka ce to waya aka ya kashe mutane kusan arba'in da tara. sai mm. mutane 49 ka kashe ya aka yi ka kashe su sai ce wai shi wallahi direba ne kuma ya kwararo motar ne a guje mm. yana tuki a kilomita 80 a cikin awa daya mm. yana cikin wuta kawai game da mutane guda biyu akan titi guda biyu za su tsallaka su kuma gefe ana biki ah. ana ta casu ana rawa ana kiɗa ah. kawai sai ya ce to da ya je ya kauce musu ya fada cikin yan bikin nan ah. to ai gare kaɗa wa'yan nan guda biyu to ne fa na gaya maka wai da ya samu yan rangaɗi guda kafin ya kai ga ɗayan ɗayan sai ya ruga cikin yan biki zai ga to ai bai ƙara wai ɗayan ba <laughs> shine ya bi shi a guje da motar wai bari ya kara ya rafkai a cikin yan biki kawai shiga cikin yan biki ne yan da ya kare da kashe mutum 49 eh shine sai ya ce wai eh, wannan shine abin da ya faru har ya kai ga ya kashe sa fa to wai aka ce wai nuri kenan <laughs> nuri kenan <laughs> kajin da ya lewa to wanda shi kamar kamar wani to da ya daya hakura tana daya shige can aka ga da ya gama ya kashe mutum daya ne mm, shi kenan eh, kuwa to kaji mm. nuri kenan shi da shiriri ta sa mm. shi ne rage gani nake ta dariya da zu haka akwai wani labarin da wani mai sauraron mai aiko mana eh. ah, sunansa suleiman dan farauta ya gurbana eh. ya ce wani bafulatani ne ya je shago mm. inda ke sai da biredi sai ya ce a masa biredi da kuma fanta mm-hmm. a zai zauna ya zai harɗe zai ci buredinsa ya rika korawa da eh, fanta kasan ko dama ai muna son wannan mu eh, sai mm. lura da fanta ya ga kaman ta kasan <laughs> kwalban eh. irin ya dan fi kauri kauri ko ya dan fi jaji jaji haka sai ce ta kila ko mm. ko dan zaki zakin ne ya kwanta kasa kuma kasa ya juya shi dai ya gabe dawo ba <laughs> bai da ciki bai na wurin shine sai ya kama ya ta jijjiga shi ya ta jijjiga shi saboda dai ya gauraya eh, ya gauraya sukari mm, ya gauraya sukarin da ya mm. zama na cewa ya shiga cikin ko ina cikin <laughs> wannan fatattasa mm. sai da ya gama <laughs> eh. jijjiga tukuna ana budewa ana budewa da yake kasan dai yadda yake da yake eh, abin da ne da eh, tura suke eh. kira carbonated akwai iskar carbon a ciki yana budewa wato kawai da ainihin fantar ta biyo murfin <laughs> gaba ɗaya ta jike shi fuska sai ta feshe shi daga gaba ɗaya ta feshe shi ƙarshe ba ba zai ba bai samu sai dan saura abin da ya rage masa a kasan kwalba ya ce wani ba fulatani ne haka amma ni kamar na taba ganin wannan labarin aka ce babarbare ne eh, amma ka san da ake jujjuya labarai a Najeriya ai alaka mana mm. ai na ga sai mako mai zuwa ka tana mun zan baka labarin madiya zari eh. Eh, madiya zare <laughs> madiya zare ne da ba ne ake rena wa juna wayo to sai mu ji wane ne rena wani wayo a cikin su haka eh mm. to in Allah so mako bai zuwa zan gaya maka yadda akai da madu to haka eh, da dan fulani to mm, yawa <laughs> ta ce ta yi karo da barawo eh, eh, mm. ta cinye ta ci nama idan <laughs> eh, ta bashi ta ci amana <laughs> amana kanta kenan barawo <laughs> ya shiga uku kenan ai tun ka shi ne shi ya mutu kenan sai wato ka san abin nan ka san mawakan mu na gargajiya wato akwai hikima Allah Allah Allah ya halice su da hikima wallahi gaskiya ne ai na ga ma mm. kullun nakan ce na ji mutum yana rera waka ce kai shi da wannan Allah ba shi kwakwalwa shi kan mm, haka eh, ta zakulo zance ana sa shi cikin wani kware da gaske eh. musamman ka zauna ka saurari irin abubuwan da suke faɗa da farko zaka dauka cewa kaman ko ana eh. sana shirme ne sai ka saurari ka sai ka zauna gaskiya ma suke ka zauna cikin natsuwa ka saurari mm. abin da suke faɗa sai ka ce wannan mutum lalle yana da basira wallahi za ka ma ha yake ta maka haka kwarai da gaske mm. haka ne Allah ya ji kansu duk waɗanda suka mutu masu rai kuma Allah ya samu cikin amin summa amin to mm. masu sauraro za mu dasa aya cikin shirin namu na yau a mm. nan sai makon gobe idan Allah ubangiji ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda Usman ya alƙawarin cewa zai kawo mana wani labari eh madiya zari ba madiya zari eh, sunan labari eh, <laughs> to Allah ya saka da manta muna shigowa insha Allah mako mai zuwa eh muna shigowa insha Allah a mako mai zuwa dan ce maka eh, gudu ya zare <laughs> kenan na san zancen tewa da lafiya masu sauraro a huta lafiya ga <laughs> madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.